Mika Sura bakwai Baƙin cikin Isra'ila Tawa ta ƙare, ina kama da wanda yake tattara ’ya'yan itatuwa a lokacin kalar ’ya'yan inabi, babu sauran nonon inabin da za a tsinka a ci, babu kuma ’ya'yan ɓaure na farkon farkon da raina yake marmari, an kawar da masu tsoron Allah daga ƙasar. babu sauran mai adalci da ya rage; dukan mutane suna kwanto don su zub da jini, kowa yana farautar ɗan'uwansa da tarko, dukan hannuwansu sun gwaninta wajen yin mugunta, shugabanni suna nema a ba su kyautai, alƙalai suna nema a ba su cin hanci, masu iko suna faɗar son zuciyarsu, Duk Suna ƙulla makirci tare; mafi kyau a cikinsu yana kama da ƙaya, mafi gaskiyarsu ya fi shingen ƙaya muni, ranar da Allah zai ziyarce ku ta zo, ranar da masu gadinku za su hura ƙaho, yanzu ne lokacin ruɗewarku, kada ka yarda da maƙwabci, kada ka sa begenka ga abokai. ko ma wadda take kwance a ƙirjinka, ka yi hankali da kalmominka, gama ɗa yakan ce, Wannan ba mahaifinsa ba ne, diya kuma takan tayar wa mahaifiyarta, matar ɗa takan yi gaba da uwar mijinta, abokan gaban mutum su ne iyalin cikin gidansa, amma game da ni, Zan sa bege ga Ubangiji, ina sauraron Allah Mai Cetona, na kuwa zai ji ni, Isra'ila za ta tashi. Kada ku yi farin ciki, ku maƙiyana, ko da yake na fāɗi, zan tashi, ko da yake na zauna a cikin duhu, Ubangiji zai zama haskena, domin na yi masa zunubi, zan fuskanci fushin Ubangiji. har sai ya dubi batuna ya kuma tabbatar da ’yancina; zai kawo ni zuwa wurin haske, zan ga adalcinsa, sa'an nan maƙiyina zai gani ya kuma sha kunya, shi da yake ce da ni, Ina Ubangiji Allahnka?’ zai gani ya kuma ji kunya, ko yanzu ma za a tattake shi kamar taɓo a tituna. Ranar gina katangarka tana zuwa, a ranar za a fadada iyakokinka; a wannan rana mutane za su zo gare ka daga Asuriya da kuma biranen Masar, daga Masar ma har zuwa Euphrates, daga teku zuwa teku, kuma daga dutse zuwa dutse; duniya za ta zama kufai saboda mazaunanta, saboda ayyukansu. Addu'a da yabo Ka yi kiwon mutanenka da sandarka, garken gādonka, wanda yake zaune shi kaɗai a kurmi, a ƙasa mai kyau ta kiwo; bari su yi kiwo a Bashan da Gileyad kamar a kwanakin da. kamar a kwanakin da kuka fito daga Masar, zan nuna musu al'ajabaina. Al'ummai za su gani su kuma ji kunya, za a kuma ƙwace musu dukan ikonsu; za su kama bakinsu, kunnuwansu kuma za su zama kurame, za su lashi ƙura kamar maciji, kamar dabbobi masu rarrafe a ƙasa; za su fito daga maɓuyarsu da rawan jiki, za su juya cikin tsoro ga Ubangiji Allahnmu. su kuma ji tsoronku, wane ne Allah kamar ka, wanda yake yafe zunubi ya kuma gafarta laifofin mutanensa da suka ragu? Ba ka zama mai fushi har abada, amma kana marmari ka nuna jin ƙai. za ka sake jin tausayinmu, za ka tattake zunubanmu a ƙarƙashin sawunka, ka kuma tura dukan kurakuranmu zuwa cikin zurfafan teku, za ka yi wa Yaƙub aminci, ka kuma nuna jin ƙai ga Ibrahim, kamar yadda ka yi alkawari da rantsuwa ga kakanninmu tun a kwanakin